muna masu ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar alhamis ranar goma ga watan sha'aban na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai yau muna da sauran kwana ishirin ko sha tara kafin zuwan wata ramadan in Allah tabaraka wa ta'ala ya so kuma yau ranar tana 29 kenan ga watan ɗaya watan januwari na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2026 allah ta baraka wata alaƙar dare mu da dawowa domin ci gaba da darasi a cikin fikihun malikiya muna kuma cikin littafin iziya za mu tashi daga inda muka dakata a darasin rana ɗaya ta yau da na gabata insha Allah darasinmu na rana ita malam ya karantar da mu wani tambihi mai mahimmanci musamman ga masu kiran sallah gurare da ababen da ya kamata a kiyaye a lokacin da ake kiran sallah domin a kira sallar yanda za ta zo domin a kira sallar yanda za a samu ladan ba yanda za a kira sallah ba a kare kuma dumu-dumu cikin zunubi Allah ya kyauta muna fata wannan tambihi ya shiga kunnuwan mu daga ladanan mu har ma da waɗanda ba ladanan ba dole ne mu koyi wannan domin ɗaurowa take shi ma ladanin ba aka haiko shi da suna ladan ba kai ma ya kamata ka zamo ladan domin gara basan lada wacce aka tattalar maladan in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe kiyama malamai suke cewa akwai hadisai da dama inda suke nuna darajar ladan da fifikon ladan da Allah ya bashi a gobe kiyama daga ciki akwai inda ake cewa zai tashi wato mafi kyawun halitta a ranar alkiyama kaga da yana da fifiko akan sauran waɗanda ba ladanai ba amma suka ce babu wani nasi tabbatacce da aka ce kila ga wata daraja ta musamman da aka keɓe ma ko wata sifa ta musamman wacce aka keɓe musamman dan shi to Allah ya taimake mu shi haka kenan aiki ne babba aikin lada ne aiki ne wanda ya kamata ma'ana a yi taka tsantsan wajen yin shi a yi shi yadda ya dace to yau kuma insha Allah za mu tashi fasali na gaba da wannan wato yar uwar ɗayan in an kira sallah me yake biyowa baya kafin sallah shine iqama to fasalin mu na yau in Allah ya so ajin da za mu shiga yau za a karantar da mu iqama ne Allah ya taimake mu malam yace faslun ga wani sabon aji wanda za mu shigo yanzu a ciki in mun shiga darasin da za a yi muna al-iqamatu za a karantar da mu hukunce-hukuncen iqama da yadda ake iqama da matsayin iqama ita iqama sunna ce ko mustahabbi ne ko ko wajibi ce yace a'a sunnatu ita iqama sunna ce kamar yadda kiran sallan shi ma sunna ne ita ma iqama din sunna ce sai dai kurun. aw qadu min al-azani sunna ce mafi karfi fiye da sunnancin kiran sallah kiran sallah sunna ne iqama ma sunna ne amma iqama ta fi karfi domin ana iya kyale kiran sallah a zo a yi sallar haka nan ba a yi laifi ba amma aka kyale ikama. ko da an kira sallah to kuma an yi laifi shi kun ga tafi kiran sallah karfi ta wannan bangare an gane ana iya kyale kiran sallah kurun a shiga masallaci a ikama a yi sallah Sallah ta yi ko a inda mutum yake ya iya ikama ko shi kadai ne ko su biyu ne matafiya a daji ko cikin gari ko wani guri dai in za su yi sallah ba lallai sun kira sallah ba ko ba su laifi ba an gani amma kama fa ita lallai ne sai an yi ta ko da mutum ɗaya ne zai yi sallah in ban da waɗanda aka toge waɗanda za mu je su nan gaba kun ga kenan sunnancin ikama ya fi sunnancin kiran sallah daga cikin waɗanda aka togen kada in manta akwai wanda lokaci ya kure lokaci yana gab da zai fita misali la'asar bai tashi yin tafi sai gab da faɗuwar rana ya gama alwala ya ga in yi tsaya ikama to rana za ta faɗi to kurin aka ce ya kabbara ta haka nan ya tsallake sunnar da ci gaba da farilla domin yin sallah cikin lokaci farilla ne in ba da larura ba a ta wuce nan ita kuwa ikama sunna ce to ya tsallake sunnar ita yi zuwa ga farilla haka malamai suka ce to wannan dai shine abu na farko wanda ya nuna iqama sunnancin iqama ya fi na kiran sallah domin ita lalle ko ta sallah sai an yi ta amma kiran sallah ba lalle ko ta sallah sai an yi ta ba abu na biyu littisaliha bis salati saboda ita iqama ana sada ta da sallah in aka kira sallah aka tsaki lokaci akan dan bada gaf kafin a fara sallah amma ita iqama da an gama ta ba a ba da lokaci sallah ake farawa sinu ita wata sunna ce wacce take jona da sallah ba a daga kafa tsakanin ikama da sallah da wannan ne sai ya zamo cewa kenan sunnan cinta yafi na sallah malam yace wa in taraka ma bainahuma in aka samu jinkiri tsakanin iƙama. da sallah in aka sami jinkiri tsakanin iqama da fara sallah ba da latili iqamatu to iqaman nan ta baci wasu unifat a faru wata yanzu a sake wata waccan ta baci na'am wa qala ibnu kinanata ibnu kinana ɗaya daga cikin fuqaha'u yace man ha amdan duk wanda ya bar ikama da gangan da gangan ikilta da salatuhu to sallar shi ta ɓaci in ji ibn kinana ba ji dukkanin malamai ba fal'ihtiyatu abu dai mafi dacewa al'ihtiyat abu mafi dacewa ta inna dai za a fita ba zargi ayyata harafa alal itiyani biha mutum yayi kokari ya kiyaye zuwa da iqaman nan wala yusahalu fi zalika ba yi sassauci ba a wajen yin ikama a lokacin sallah amma fa wa hadha fi haqqir rajuli wannan a wajen namiji ga wajen namiji wa ammal mar'atu amma idan mace ce malam yace fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatun iqama a wajen mace mustahabbi ne ba sunna ba ne kuma in za ta yi ma sirrar ta yi ta a wa illam tukin mace idan ma ba ta yi ikamar ba fala isa alaiha babu zunubi kanta babu zunubi kanta wa lafzuha lafazin iqama Allahu akbar Allahu akbar kabar bari biyu أشهد أن لا إله إلا الله سوداء أشهد أن محمد رسول الله سوداء حي على الصلاة سوداء حي على الفلاة سوداء قد قامت الصلاة شما سوداء الله أكبر الله أكبر فيكم سبيل la ilaha illallah sau ɗaya shi ma malam ya ce wa ma zakarnahu abinda muka ambata dinnan min ifradil iqamati dai ikama kalma dai dai dai dai nan ba a maimaitawa ma adatta kabira in dai banda kabbara bari su ne kada ake maimaitawa sauran kuwa ɗai-ɗai dai ake yi shi ko kabbar barin nan fa huwa musanna shi ana tsobe ne to huwa al-mashhur wannan shi ya filin jayi shine malamai suka filin jaya akan shi shi akwai wata maganar kenan wacce a fahimtar mana malamai ba su rinja a kanta ba ko iya eh take ba ainihin shafa'a in mutum yi wata kalma guda biyu gairu Kabir, waɗanda ba kabbar barin nan ba la tujzi ul iqamatu iqama shi bata yi ba wala ya takallam fil iqama wanda yake iqama bai yin wata magana wala yuraddu ala man yusallimu alaihi ba zai mai da sallama ba idan wani mai sallama wal musalli shi mai sallah mukayyaru yana da zaɓi an ba shi zaɓi bayan ayya koma lissalati halal iqamati ya tashi tsaye a lokacin da zai ikama ikamar daga tsaye aw ba'adaha ko kuma ya bari sai ya gama ikama shi na daga zaune sannan sai ya tashi kurin sai ya kabbara harama ta karshen wannan fasali kenan ko mun barza shi shi ma bari mu koma mu tisa Allah ya taimake mu ba sai mun koma can kasa ba domin mun ji ita ikamar nan sunna ce kuma ta fi ƙarfi fiye da sunnar kiran sallah auqadu min al-azan kuma mun ji dalilai waɗanda malamai suka hararu. na farko dai shi kiran sallah sunna ne a iya yin sallar ko ba a yi shi ba musamman matafiyi mutum ɗaya mutum biyu matafiya a daji sun tsaya za su yi sallah ba lallai sun kira sallah ba duk da in an kira ɗin an kyauta amma in mafi yawa ba a kiran sallah wanda ya zo masabuki shi kaɗai a masallaci ko wanda ya zo an gama sallah duk da yadda zai yi ba sai a kira sallah ba an fahimci wannan ko amma ita ya kama fa ko mutum ɗaya ne zai yi sallah sai ya yi ta a masallaci ne sai an yi ta a zauren gidan shi ne sai ya yi ta a rumfar kasuwa zai yi sallah sai an yi ta kan hanya ne yana tafiya da motar shi tsaya zai yi sallah sai ya yi ta dai shi kun ga tana da abin nan fiye da kiran sallah cinta ya fi na kiran sallah abu na biyu saduwarta da sallah ana gama ta to sallah za a fara daga gama iqama to sallah za a fara kun ga wannan shi kiran sallah kuwa ba daga gama shi ne ake fara sallah ba hasali ma akwai kurakurai waɗanda mukan yi a waɗansu masallatai in ba sallan magariba ba babu inda ake fara sallah da zarar an gama kiran sallah sauran salloli ko da sallar asubahi akan so in an kira sallar na ta a ɗan ba da ‘yan mintoci in ba sallar magariba ba ko sallar juma'a su ne kaɗai da an gama kiran sallah ake fara shiga cikin sallah amma sauran salloli azuhur la'asar isha'i asubayi to an sun an kira sallah a ɗan bada da tazara domin me shi kiran sallah sanar da mutane ne lokacin sallah yayi ashe in ka sanar da mutane to fa lokacin sallah yayi wani a lokacin zai ɗauki buta ya kewaya ya zo ya yi alwala ya tafi masallaci wani wannan sanarwar ce za ta sa yana cikin cin abinci ya ɗan dakata ko ya maza ya cinye ya yi alwala ya tafi masallaci ina fata ana ganewa wasu haka sai ka faɗi mutane to fa lokacin sallah ya yi da sai kaɗan ba su lokacin tahowa masallaci kuma domin an ce ya da ladzina amanu iza nudiya lis-salati min ta fasa au ku taho an gani ko to wannan kenan ashe haka ba sai mutanen sun gama taruwa ba sannan ne za a kira ma'ana dai shi kiran sallah sanarwa ne lokacin sallah yayi to ka sanar da mutane lokacin sallah fa yayi ku taho masallaci kafin su yi alwala kuma har kun gama sallah Su me amfanin sanar da su an gani kana kiran su ka ce ku taho lokacin sallah yayi sun tashi za su yi alwala ko na nesa ba a ko da yake nesa da masallaci ya taho din kafin yi iso masallaci kuma kun gama sallah hukunci kashi biyu bisa uku na sallah in kun shiga haƙƙin shi me amfanin sanarwa ai fa'idar a sanar a yi kiran sallah a kira da nesa su taho don an kira ta dan jinkirta musu su sami isowa in ko kun ga lokacin ku ya kore ba za a iya jiran mutane ba to ku yi sallah ku haka nan ku aji kiran sallah aji kiran sallah ina fata mun gade. wannan mafi yau za ka ga wasu masallatai mafi yau za ka ga ya zama sha'i'an dan mafi yau za ka ga an rubuta za a kira sallah dan ba da minti biyar kafin sallah akalla da aka aje minti biyar wani gurin ma har minti goma amma waɗansu ko da an sa wannan dokar za ka samu da an kira ne da an kama da an kira sallar da mutum ɗaya ya shigo ko mutum biyu shi kenan ai lokacin ta yayi kuna sai a tsaye da sallah irin wannan suka samu a ta sallar jam'in guntu guntu mutum uku su zuci nasu jam'in wasu mutum hudu su zuci nasu wasu sai haka an yi jam'i kusan biyar ko shida a sallah ɗaya a masallaci ɗaya an fahimta to a gyara wannan Allah ba mu ikon gyarawa wannan kira ita kiran sallah an so an yi a dan jinkirta mutane su taho in banda magariba banda juma'a ita magariba da an kira ta ne sai a fara sallah ita ma ba laifin a jinkirta ɗin domin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallar nafila raka'a biyu bayan kiran sallah kafin fara sallar magariba ko ko bayan faduwar rana kafin ma a kira sallar yakan yi raka'a biyu nafila Allah ya taimake mu malam yace littisali hajji salati saboda ita iqama ana sada ta ne da sallah iqama ana sada da ita ne da sallah wa in taraha in aka jinkirta in aka samu jinkiri tsakanin iqama da sallah din nan ma bainahuma tsakanin su badalatil iqamatu ita iqamat ta bace. ita iqamat ta baci Wasu unifat sai a sake wata sabuwar ikama in an samu jinkiri amma wannan magana magana ce ta wani ba'ari daga cikin fuka ha'u musamman cikin fuka ha'un malikiya an fahimci wannan ko babu laifi in an samu jinkiri sai dai in jinkirin ya kai jinkiri misali an zo an gama ya kama sai liman ya ce ashe ban yi alwala ba sai ya bakku tsaye fita yiwu alwala kunga in ya gamo alwala ya dawo sai a sake sabuwar ikama don jinkirin ya ɗau lokaci ina jin haka ne ko ba haka ba yawa amma an gama ikama sai liman ya je atishawa ya ɗan fita waje ya atishawa shi to idan an gama da ya dawo kudu sai a yi kabbara harama an fahimci wannan ko yawwa wannan ɗan jinkiri ɗan kaɗan babu laifi amma in ya yi tsawo to a sake sabuwar ikama wannan shi ne in ba a sake ba fa ba komi sallah ta yi ko da ba a sake ba sallar ta yi me yasa malaman malikiya kullum suna kulla wani hukunci a nan cewa idan aka yi haihuwa akwai abin da ke cima hudu ba ko an haifi jariri ko jaririya me ake ne wajen hudu ba nan bayan kwana uku ko kwana hudu da haihuwa na? kiran sallah a kunnen yaro ko yarinya na dama sai a yi me sai a iqama a kunnen hagu kun ga ana kiran sallah ne a yi iqama shi ake kira ba sannan a yi addu'o'in da za a yi da haniki da haniki shine a ɗan tauna wani abu mai ɗan zaƙi kamar dabino a ɗan diga ɗan ruwan kaɗan kaɗan kaɗan a bakin yara ko a bakin yarinyar da hannuki an fahimci wannan ko to wannan kenan shine ake ce ma ba wannan to idan aka yi ma yaro ko yarinya kiran sallah aka yi mai aka yi kama to yaushe da ake kabbara harama da zaran mutum ya mutu daga ran da ka mutu da an kawo ka gaban liman kurin sai ya kabbara haram ko ana iqama sallar gawa sai ya kabbara harama domin kun ga ai sallar jana'iza farilla ce ba sunna bace duk sallar farilla ku ana mata iqama to kun ga kenan da an kawo gawa gaban liman dama can an kira sallah an yi iqama yanzu kabbara harama ta rage ana aje ta kudu sai kabbara harama sai a sallace mutum a kai shi gidan shi wannan sai nuna muna tsakanin rayuwar ɗan adam ba daɗewa za a yi ba a duniya duk kwata-kwata ɗan abin da za ka yi a duniya bai wuce kamar gama ikama kafin ka bara harama ba ɗan abin da za ka yi ke nan a rayuwar duniya bai wuce gama ikama zuwa ka bara harama ba duk wannan abin da muke ciki din nan yanzu da an kira mana sallah an yi ikama kabbara harama kurin muke jira liman ya zo ya mana Allahu akbar kaga karatu ne wanda yake nuna mana mita ka tsatsa mi shiri ya eh, mi shirin tafiya Allah ya taimake mu hmm. to wancan hadisi da ba kashi muke magana ba cikin dai magana ce ta ilimi ah, hadisan da suka zo wajen maganar shi hudu ba ɗin can malaman hadisi sun ce dukkan sun hadisan masu rauni ne a lura ba ce suka kada a yi ba ba ce suka yi haramun ba ne in an yi an kyauta in ba a yi ba ma babu laifi babu laifi kuma huduban nan ba lallai sai liman ba uwa yaron ma tana iya mashi shi uba yana iya yi wani daga cikin gidan yana iya yi musulmi dai ake so wanda ya iya lafuzza na kiran sallar nan da iqama sai yayi akan ce a faɗi ma mai ba sunan yaro ko to faɗi mai ba lallai ba ne ba sai dai in ana nufin lokacin za a ayyana sunan domin ayyana sunan yaro ba dole sai an kwana bakwai ba yanzu nan mata ka tana haihuwa an haihu lafiya abin aka haifa ya zo da rai lafiya lau to sunan shi ne ko sunan tawanci shikenan yanka rago da ake jinkirtawa sai ba sati guda amma ambaton sunan da aka ce a yi in an yi hudu ba ba ana nufin ko a raɗa ma yaran sunan ka wala ba a'a a fito a faɗi wa mutane sunan yarowa ne ko sunan yarinya wanci shikenan Allah ya kai mu ran bakwai a yanka rago a an wuce gurin Allah ya taimake mu baya cikin karatunmu ne wani su ne don ƙara faɗaɗa bayani hmm. wa Ibn ibnu kinana ibnu kinana yake cewa man tarakaha amdan wanda ya bar iqama da gangan kuma ya sallar hakanin ya tabbatar bai iqama ba ba dalat salatu to sallar shi kam ta baci wannan shine fahimtar ibnu kinana cikin malaman malikiya yan kadan ne masu wannan ra'ayi yan kadan ne masu wannan ra'ayi amma dai mashahuriyar magana ko da mutum bai yi ikama ba ko da da gangan ne sallar shi ta yi sai dai ya samu tawaya a cikin sallar tashi domin ya bar sunna ya bar abin da ake ce ma sunna an fahimci wannan ko a nan malaman da suke cewa wanda ya barta da gangan suka ce da gangan domin wulaƙantar da sunna laifi ne babba a ce abu sunna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi tabi'u tabi'i da sun yi kuma ka zo ba da kuskure ba ba da mantuwa ba da gangan kai ka yin abin nan cikin kuma addini ne a yi kan ya kai tsaurin kai tsaurin gidan ya kai tsaurin ido saboda wannan ne suka ce tufin ku haka ta faru kai sallar nan ta ɓaci je kama sallar ma ba a so domin wanda ya wulakanta sunna in ana wulakanta sunna to wata za a wulakanta farilla wata ran sai ya zo sallar ma ga kabbar haram amma ba sai yayi ba kuri ya ci gaba da karatu da haka da haka sai murra su faci in aka ba da kofa mutum ya iya tsallake ikama ba dole sai yayi ta ba to wani zai zake har ya wuce ita ma kabbar haram ya ci ita ma ba dole ba ce ko sai da dan adam yake to toshe wannan kafa shi yasa ibnu kinana suka zo da cewa har in mutum ya sallah bai iqama ba sallah shi ta bace in dai da gangan ne amma inda mantuwa ne ko rashin sani ko kuma kurewar lokaci kamar da muka faɗi ɗazu kurewar lokaci in ya tsaya iqaman nan lokacin sallah zai fita To babu shakka sai ya sallah shi haka nan babu iqama ba da gangan bane da haka malam yace fal ihtiyaru magana dai mafi dacewa abin da yake kewayewa abin da yake kawo kwanciyar hankali ayyuhu tarafa alal itiyali biha ayi kokari dai a zo da ita ayi kokari a zo da ita ita wa ita ya kama nan wala yutasahalu fi zalika babu sassauci a cikin wannan babu sassauci sai da inda larura ta rashin lafiya ko ta kurewar lokaci ko kuma ta mantuwa ko wani wa'annan amma lami lafiya ne da gangan to ba a yi sassauci ba ga mutum ya bar ikama. wa haza fi haƙƙar rajul amma fa wannan duk ana magana ne ga namiji wajen wanda yake namiji ne Shi shine waɗannan hukunci hukunci suke kan shi na cewa lallai kam ya yi ikaman nan har in bai yi ba ibn kinana suna ganin cewa sallar shi ma ta ɓaci matuƙar da gangan ya bari to ammala mar'atu amma ita mace fal iqamatu fi haqqiha ita iqama cikin haƙƙin mace mu matsayinta ne mustahabbi ne iqama ga mace mustahabbi ne da haka koda da gangan ita ta bari kenan kurin ta yi asarar ladan ikaman ne amma ba ta yi zunubi ba zunubi domin in mutum ya bar abin da ake ce mustahabi to ba za a rubuta mai zunubi ba sai dai kurin ladan da ya kamata ya samu ne bai samu ba kuma mace in za ta yi malaman suka ce sirra ta yi a asirce wannan ma wani ra'ayi ne na wani ba'ari daga cikin fikihun malikiya amma al-mashhur za ta iya yi a bayyane za ta iya yi a bayyane sai dai inda larura matafiya ne cikin mota aka tsaya masallacin kasuwa ko masallacin tasha za a yi sallah akan kiɓe wa mata gurin su ko to inda za ta yi sallah akwai maza kusa aka ce to ta asirta ta yi asirce babu komi ta samu sahabbancin amma a ɗakinta ita kadai ko ita da mijinta ko ita da 'ya'yanta. to anan in za ta yi sallah ta bayyana sai dai ba a ce hitaran gada ba kowa da kowa ya je kullum muna faɗin tsakanin sirrantawa da bayyanawa bambanci in aka ce bayyana to mafi kankantar bayyanawa ka yi sautin da za ka iya je da kunnen ka ba lallai yau da ke cikin ɗakin ya ji ba الله أكبر الله أكبر أشهد ce ni nan ina ji abin da ke ci amma kila wanda yake can in ba dan amfani lasu fiye kan nan ba da ba zai ji ba to wani shi ake ce mafi kankantar bayyanawa asirtawa kuwa harshen ka ya daga ya motsa labbanka su motsa ba tare da sauti ya fito ba wani shi ake kira asartawa. in harshe bai motsa ba Na ba su motsa ba da karatu to ba kai komi ba in ka tuno kurin abu cikin zuciya ka yi tunani ne ba karatu kai ba tunani ne kai duk inda ka ce ka yi karatu sirce ana nufin harshen ka sai ya motsa labban ka sai sun motsa amma kuma sauti ne ba zai fito ba ina fata an gane bambanci tsakanin asirtawa da bayyanawa Allah ya taimake mu malam ya ce wa illam tuqim ita mace ko bata iqama ba fala isma alaiha babu zunubi kanta yu mutahabbi ne ta bari wa lafzuha lafazin iqama shine Allahu akbar kamar ne muke maimaita wajen akbar din na daura kafin da kyau kafin din na ajiko igiya ai me katakam ak ak kada a ce akabar kada a ce aka aka kada a ce aka baro kana ba wannan kafin fataha to fa ka canza lafazi ma'ana ka canza ma'ana ka canza ma'ana malaman loga suka ce akbar Allahu akbar Allah shine mai girma akbar ismu tafadil na kabirun kabirun mai girma akbar mafi girma azamu mafi girma in ka ce akabaru suka ce ma'anar ba akabaru kabaru sun ce wata katuwar ganga irin gangan noma din nan <laughs> ka kayi daga jingina Allah da gangan noma yawa to Allah yau to Allah ya kyauta <laughs> a wannan kuma wata magana ce daban malam eh, ba wannan bane ba wannan ba daga larabci bane ba wannan yawa ba larabci ba ne wata magana ce can daban Allah ya taimake mu an gane ko saboda kar a ba kafin din nan fataha ak ak a daure shi da kyau in ka ce ka kabaru to katuwar ganga irin gangan nan da ake nakiya da garma da ita kaga in mutum ya sani ya faɗi wannan to kuma fa zunubi dumu dumu sai dai inda kuskure ko da rashin sani wannan kuma Allah bai kama mutum in yayi abu da rashin sani ko bisa kuskure la zina in nasina aw aqta'ana Allah bai kama da wannan ya tabbata ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma in mutum ya sani kuma yana iyawa zai yana iya daura kafin din nan sai ya ki ya sake shi da gangan to fa daure sai in sai igiya ta rara Allah ya kyauta Allahu akbar kuma wajen sunan Allah ismul jalala in lamun din nan ya samu wato shi lamun din nan kumbura shi mutukar alifin din ya samu fataha a to a ce la la kada a ce la kada a ce Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu ashhad ita ma shi shine sunna a daure ta da kyau kada a sake ta kada a ce ashhadu kada a ce asha ash ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah a daure shine da kyau ashhadu Allah ilaha illallah sannan an ce kada a tsaya kai la ilaha sai an haɗa da illallah an hana tsayawa wajen ila'a ɗin nan tsayawa a nan gurin mamnu'un a nan ne ne haramun ne ashhadu Allah ilaha illallah sai an ji can za a tsaya kalma ɗaya ita wannan A ashhadu anna muhammadar rasulullah darra dalin din nan ta kuɗa cikin ra'un kuma ba tare da an yi gunna ba dar rasulullah kada ce dar rasulullah kada a jagoran darra darra darra sannan mimun din na farko a mai damma mu muhammadan muhammadan kada a ce muhammadan kada ba shi fasaha mimun din na farko a mai damma muhammadan rasulullah lamun din can na ƙarshe na rasulu shi ma ya samu don makar a ce rasulallah da yawa zaka ji wasu kiran suna rasulallah to wannan ba kiran sallah bane matukar ana sane a gyara rasulu lu rasulullah rasulullah ƙarshe la a ɗanji iska ta fito ƙarshe. kada ce rasulullah rasulullah A la in yi tafi tsaye korewa ne ba na shaida lalle annabi muhammad manzan babu ne manzan babu in ka ja kuri ka ce rasulullah manzo ne na babu haka ne a'a rasulullah la yawa kware ku Allah yawa manzan Allah ne haka muka shaida hayya ala sala sala sala shi ma dan je sakin iska karshe sala duk inda ta'un ta zo rufaffa ta'ul marbuta irin wanda muke cewa takuri duk inda takuri ya zo cikin alqur'ani ne ko cikin hadisi ne ko cikin kalmar larabci ce in dai za ka tsaya kan shi to ka saki iska ne ta fita swala swala swala a ɗan ji wannan ha'unta hayya alal fala fala to nan wannan sai yan gado bambanta tsakanin da suka saki iska wajen ta'un da yanda za ka saki iska wajen ha'ul nan ma in son samu ne a ɗan ji bambanci wancan sola sola sola a ji iskar gaba ɗaya wannan fala fala a ji ta kuma can cikin makogaro in za ka iya in ba za ka iya ba kuma to ka san dai hukunta ɗan saki iskar koya take <laughs> yau wato a koya bala ya ce a koya da aka rike cewa gaskiya garuruwan musulmi ya waje ba a ya kamata ba ma ya waje ba a fidda waɗansu azuzuwa na karantar da ladanai a fidda waɗansu azuzuwa na koyar da ladanai kuma ladanan su daure a sati ko da sau ɗaya a rika halatta ana maimaita irin waɗannan ababe malaman da za a sa kuma ya kamata a yi musu training su ma da yawa abin da ke koran ladanan a ce tashi ka karanta wani in aka ce tashi din nan ya yi wani yan dariya ƙasa ƙasa sai bai ƙara zuwa to kada ku damu ku masu nunawa ku yi tayi ku yi tayi an gane wannan ku in ba mutum shi ya ce bari in jaraba in je ba kada ku ce mun tashi in jaraba ku dai gyara kura sannan aka koma gida ladane kuma in ka tafi in ka ji matanka za su je kana yi to fita gona je bayan gari kai ta jarabawa an gane wannan ko da haka ake koyo Allah ya taimake mu aiki ne mai lada bai kamata a yi shi da haga dama ba hmm. Allah sai a ce qad qamati sala qad qamati as-sala kada a ce qad qamatu asalin wannan da daurara ce asali qad qamat as-salatu qad qamat as-salatu akwai abin da laraba suke ce ma iltiqa'ul sakinaini ta'un ta zo daurarra ga wani lamun nan gaba ta shi ma daurarre kaga daurarru biyu sun hadu daga sai ka aro kisra sai aka ba ita ta'un din aka ce qad qamatis salatu in ka ce qad qamatus salatu to ba yi kama ba qamati tis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan kenan wajen kaji kamatu salatu dinnan a mazhabar malikiya malaman malikiya sun fi cewa sau ɗaya ake ita ma amma akwai wasu mazhabobi da kuma wasu asarai da aka samu daga magabata inda suka nuna a'iyayya sau biyu kamar yadda muke yanzu za mu je yanzu mafi yawan masallatanmu ana yi ne sau biyu to ba laifi ba ne akwai hujja akwai madogara in kuma wani ya yi sau ɗaya shi ma yana da ɗin tashi hujja Allah taimake mu da haka malam ya ce wa ma nahu abin nan da muka ambata min ifiradil iqamati na yin iqama kalma ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin nan ma adatta kabira in banda kabbar bari kaga su kaɗai ne ake so biyu fa innahu musanna domin su kabbar bari bi bi bi bi ne to abinda muka ambata dinnan kalma ɗaya ɗai huwa la mashahuru shine zance mafi rinjaye ashe akwai wani zance wanda ba mafi rinjaye ba ko a cikin mazhabar malikiya a cikin malaman malikiyan ma akwai waɗanda su ba su fahimci haka ba su sun ce kada kamatu salatu din nan ayi sau biyu saboda waɗancan hadisai da asarai waɗanda kuma suka ce kada a yi wala Allah suna ga akwai wato ababen cewa cikin isnadan wa'ancin hadisai domin hadisi ya zo wa'ansu malaman da haɗe fahimtar marwata hadisan nan gaba ɗaya amsassu ne cika ne to wani kuma a nashi istilahin in ya biyo ya iya samun ɗaya ko biyu da wani ɗan rauni ko ɗan ke. ka gane wannan ko sai ya ce to shi isnadin hadisin nan bai aminta da shi ba ma'ana isnadi kaza ya fi wani kuma zai iya inganta shi ce suka ne ta wata hanyar ina fata an gane tana ake iya samun wannan bambance-bambancen fahimta na malaman fuka ba da ka yi ba fa in shafa'a in mutum yi kalma biyu gairu takabir in ba barin nan ba la tujzi'uhu al-iqamatu to iqama shi bata yi ba ma'ana anan ba wai iqamatun ladan da ya kamata ya samu to bai samu ladan ba in yana so ya sake wata amma ladan dai bai samu ba to sai kada mu manta fa kada iqamatu salatu din nan a iya yi sau biyan. Allah ya taimaka wala yatakallamu fil iqamati me yi ikama bai yin magana bai yin magana sai dai in ta zamo dole an gane wannan ko yana cikin ikama maciji faru gaban liman aga daga na ikama ma ba ikama har sallah ma za a dakatar da ita sai liman maciji <laughs> ko ba haka ba yauwa ko ya ga wani ya taso gadan ko sa kutso cikin masallaci ko zai faɗo cikin masallaci ko dai wani abu da tilas to nan dole ya magana to anan in yi magana ma ai yanke iqama za a yi haka ba ci gaba za a yi da ita ba yawwa magana iqama kuma ita tashi sai wata wala yuraddu ala man yusallimu Alayhi. in mutun ya cikin iqama sai waje zai ce assalamu alaikum to ba zai mai da mai sallama ba ba zai mai da mai sallama ba irin masu salla a musalla haka ko rubar kasuwa ko wani guri cikin jama'a dai ka fara ikama wani ya zo bai san ikama kake ba ya ce maka assalamu alaikum to kada ka ce mai wa alaikum salam ka ci gaba da ka to ka daga mai hannu aka ce a'a ko da da ishara an fahimci wannan ko amma dai zance mafi rinjaye ka iya daga mai hannu kai mai nuni ka shiga sallah domin ba cikin ba ko cikin sallar babu laifi yin nuni da hannu ko nuni da ka an gane wannan ku mun yi karfi shi cikin ne ko wahalare to can dai bayan mun karanto wannan na'am wala yuraddu ala man yusallimu alaihi sai malam yace wal musalli shi mai sallah mukayyaru yana da zaɓi na ayya koma lissalati halal iqamati aw ba'daha ya tashi iqama shi daga tsaye ko kuma ya gama ta daga zaune yana da zaɓi in ya ga dama ya zauna yana zaune sai ya gama iqaman shi zai yi kabbara harama sai ya miƙe sai ya kabbara harama in kuma ya ga dama ya miƙe tsaye ya yi iqama shi to ya miƙe ya ta daga tsayen wannan shi ne ya fi rinjaye kuma shi ya fi daidai amma in yayi daga zaune ma ikama shi ta yi Allah ya taimake mu na'am wannan fasali kenan an faɗe mana matsayin ikama da kuma yadda ake ikamar da bambance-bambancen fahimtar malamai gwargwadon fahimtar mu dangane da amarin ikama akwai gurare inda aka samu bambance-bambancen fahimta na malamai kuma na ce muku duk inda ka ji an ce wa'in sun ce a yi kaza wasu sun ce ba a yi wa'in suka ce a yi ɗin nan fa da wa'in suka ce ba a yi ba wai da ka ba ne suka ƙirƙiri abin kurin ba ra'ayinsu ba ne ba ganin damarsu ba ne ba kintace faɗi ba ne yanda abin yake faruwa dukkan wata kalma da malamin fikihu za su faɗa duk wani hukunci da malamin fikihu za su ɗaura shi to suna raƙulo shi ne daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimta ko in suka taho wasu hadisan sukan bi isnadai isnadin hadisi. isnadi shine anwani-anwani-anwani-anwani-anwani har zuwa ga sahabi wanda ya jo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai rariya iri iri da aka sanya ma waɗannan mutane dan a tabbatar da abin ya zo ta kyakkyawar hanya daga cikin rariyoyin da in ban manta ba malaman hadisi sun ce akwai wajen guda biyar wanda sai isnadi ya tsallake su sannan ake cewa ya inganta daga ciki akwai cikakkiyar hadda sun ce wanda ake ke mitamun rabaɗe cikakkiyar hadda shine wanda za ku yi magana yanzu a yi magana da shi a bar magana ba a ƙare ta sai baɗi yanzu an gane wannan ku yau sai goma ga watan sha'aban na shekara mai zuwa a ce mai aka ce ma ran nan sai kawo abin tiriyan tiriyan gane wannan ku ya zo da abin tiriyan tiriyan to duk wani malami da sunan shi fito cikin isnadin hadisi sai an mai wannan bincike yana da irin wannan haddar in bai da irinta to sai a ce sunan hadisi da sunan shi fito ciki hadisin nan mai rauni ne dukkan waɗanda hadisin ya biyo ta hannunsu tun daga kan wanda ya rawaito hadisin mu dauka bukhari tun daga kan bukhari har izuwa ga sahabin da ya jiwo hadisin daga manzon Allah sai an musu irin wannan bincike sannan aka ce zaidu ya ce ya jiwo daga amru amru ya jiwo daga bakaru bakaru ya jiwo daga abu huraira to shi zaidun nan da ya ce ya jiwo daga amru waye zaidu a ina ya rayu shin malami ne ma eh malami ne shin malamin wani bangare malamin hadisi ne ko malamin kira'a ne sai an tabbatar malamin hadisi ne an gane wannan ko to ya ɗabi ushe suke a mutumin kirki ne ya ɗin ƙananan ƙananan ɗabi'u waɗanda waɗansu mutane wanda ba shi ba za a damu da su ba misali ana ganin shi kan hanya yana cin abinci a ba a taɓa ganin shi ba in ku aka ce an taɓa ganin shi na shan rake kan hanya ko yana cin makani da su a cire wannan isnadi a cikin wani isnadi akwai rauni sunan wane ya fito ciki wanan nan shaida ta tabbata ana ganin shi kan hanya yana ciye-ciye wannan sai ya ja shi a soki isnadin hadisin an fahimci wannan ko dukkan malaman da sun haya wannan yi eh, mutumin kirki ne mai cikakkiyar kamala mai muru'a ga hadda kuma malamin hadisi ne to daga waye ce ya jiwo ai ya ce ya jiwo daga amuru ya sai a tsallaka wajen amuru kafin a je wajen amuru sai an tabbatar da shi zaidu ya aka ya san amuru eh sun taba zama gari guda kuma malamin shi ne an tabbatar da lamajirin shi ne Ya yi karatu an ne shi in ku aka ce zaidun nan misali ya rayu ne a Kaduna shi ko amurin a Maiduguri ya tashi rayuwar A ce to za a yi mutumin kaduna ya ce ya jo daga mutumin maiduguri akwai dai wata sala sai an binciko ya aka suka haɗu shin zaidin ne ya je ka maiduguri ko ko amurin ne ya zo kaduna ko ko wani ne ya je je ya faɗi mai sai an tabbatar da wannan tuko in an gama da wannan sai a tsallaka wajen amuru shi ma a yi wannan tambayar in ya tsallake a tsallaka wajen bakaru shi ma a yi wannan wanda ya ce ya jo daga abu huraira ya danganta kasu take da abu huraira da an samu wata yan gwiwa ko iya take a a ai a tabbatar da in suka haɗu ba ko aka samu zaidu an haife shi alif ɗari tara da tamanin bakaru ya rasu alif ɗari tara da tamanin da uku a to ya aka ɗau shekara uku ya ce ya jo daga wajen wani mutum na samar shi da kanfu shekara uku ne sanda bakaru ya rasu shi zai da shekara uku dan shekara ku zai iya jin wata magana ya rike wannan sai ya ja duka cikin hadisin to irin waɗannan ne suke bi su tace shi sa ake cewa zaka ji an ce hadisi ra'ifi ne ma'anar ba maganar annabi ce ra'ifiya ba maganar manzo an tafi karfin maganar kowa a duniya sallallahu alaihi wa sallam a wace hanya ce yazo ita ce fa malaman nan suka bi ɗaya bayan ɗaya hadisi suka sun ce ga abin da suka hujja da shi ka an mai irin wannan binciken kwakwaf din har sai ya dangana da sahabi ina fata mun fahimci wannan to haka ake yi in ka ji malaman fiqhu wani guri sun ce an yadda a yi kaza ko yansu kuma sun ce ba za a yi ba to mafi yawa wajen wannan binciken ne waɗansu cikin mutane aka binciko ɗin nan waɗansu sun yadda da ingancin waɗannan mutane ga baki ɗayansu wasu kuma sun biyo ta wata hanyar sun zagayo wata bayan fage sun sake wani sabon bincike kuma sun gano wata gwiwa a ɗaya daga cikin waɗannan mutane an fahimci wannan ko sai ce to mu a fahimtar mu wannan hadisin sunan wani ya fito wani ba sika bane wani ko sai mu a gurin mu sunan wani na sika ne shine yake sa wa haka je a can fuqaha sun ce hukuncin kaza kaza ne wani gurin haka ji kuma sun ce a hukuncin nan ba sai an yi ba ina fata mun gane wannan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa wannan na shiga gonar malaman hadisi ne ba gonar mu bace Allah ya taimake mu malaman hadisi sai ku yi hakuri Allah ya ba mu dacewa za mu shiga fasali na gaba ko lokaci ya yi alaikum salam a bari mu ji lokaci ya koma dan ƙara fasali na gaba lokaci yayi mu amsa tambayar kamala na san mun biro na'am ya ambaci sadaki ban ji ba fa kadi kamati sala na'am qad qad dalil a daure ta sama sama din zai yi qad qad tana daga cikin hurufin kalakala ita dalil qad qamati ti qamati salatu ta'un ta farko ayi mata kisara Ta un ta biyu a yi mata rufu'a qamati salatu kada ce kada qamatu salatu tu salatu a a kada ce tu kada qamati salatu Ta un ta farko wasali Ta un ta biyu rufu'a qamati salatu mala ya fahimta Allah ya taimake mu in dai an san to haka za a yi in ba a sani ba to sai a bincika in ko an yi da kuskure to wannan kuma alhamdulillah Allah bai kama mu da abin da muka yi bisa kuskure in mutum ma ya sani sai yi da mantuwa Allah bai kama mu da abin da muka yi da mantuwa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata ma ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi ko kuma tabaraka wa ta'ala ya ce mi rabbana la tu'akhizna in nasina aw aqta'ana ba aw aqta'ana ba aw aqta'ana Allah ya taimake mu na'am ai shikenan ko To wa alaikum salam ko tambaya kenan na'am a wani ya fara ɗaya bayan ɗaya shawara ce za a bada to to bismillah na'am to mm to na fahimci malam wacce shawara da muka bada ta a samar da aji na karantar da ladanai to shine yake bada shawara kada a haddade a ce sai ladanai kurin ya kamata kowa ma ya shigo a koya mana ina fata an gane haka ka bada shawara ko wani shawara ce mai kyau muna ba malaman mu shawara su fidda mana aji duk mu zo mu koyi kiran sallah an gane wannan ko ya su tsara mana tsari a sa mana aji ko da a sati sau ɗaya ne mu rika zuwa muna koyon kiran sallah dukkaninmu mu koya Allah ya taimake mu mai tambaya ta gaba yi hakuri ka fara da dakatar da kai me kake so ka ce wa alaikum salam na kamar kula da lai <laughs> ka tona kanka na'am eh in mutum bai iya ba aka ce ya zo ya yi haka ne kake cewa zai ce zai kama ya ta yi koko ya ce bai iya ba a dole ne ya je ya nemi sani an fahimci wannan ko dole ne ya je ya nemi sani in ya san kuma ya yi bakin kokari ba zai iya fita sai ya faɗi wa al'umma ko kwamitin masallaci a duba cikin mutane in akwai wanda ya fi shi iyawa to a zo da wanda ya fi shi iyawa ya ci gaba shi kuma ya koma mamu ko ya koma na'ibin ladan ka fahimci wannan ko babu laifi ga wannan ya samu ladan in kuma babu duk gurin shi kaɗai ne ma zai iya yin irin abin da ake yin ko kuma wanda aka sa ɗin shi bai da lokacin zama don kun ga ai matsalar da ta mu ce ladanan nan nawa muke ba su ne ko sisi a gari to kuma ka takura mutum ka hana tafiya shi ma abinci shi kullum ka ce ya zo ya kira ma sallah ka gani ko saboda haka matsalar ta mu ce yawwa sai a yi ƙoƙari kila ɗauki nauyinsu kuma inda ana ba su wani arauzu mai ɗan kauri wallahi in aka ce abin nan baɗin za su dage su yi an fahimci wannan ko wani malami ya ba mu wani labari ya ce ana ƙasar aka a wani gari waɗansu ne suka gina masallaci sai aka ɗau liman da ladan sai aka yi shawara a kwamitance ya kamata a yanka ma liman da ladan wani ɗan alawus wani duk wata za a rika ba su na ɗan rage zaɓi da an takura su wajen wannan aiki na ibada sai aka zauna shawara wasu suka kawo shawara to shi liman duk wata a rika ba shi dubu goma shi ladan duk wata a rika ba shi dubu bakwai wasu suka ce a'a gaskiya sun yawa aikin nan ba wai shi kaɗai ba ne ba ina za a samu ɗan kuɗi su abin suke ba da shawara liman a rika bashi dubu bakwai ladan dubu biyar wannan su abin da suka bada shawara ke da. to kai yayi zafi wajen shawarwari ka ce a ah, sai akwai abokanan zaman mu musulmi wa'in suke yammacin ƙasar nan mafi yawa masallatan su community ne yake ɗaukar nauyin masallatan mafi yawa za ka ga masallatan ƙasar yarabawa su ana ba liman alawus ana ba ladan alawus aka ce to ai ko ga wani masallaci nan nasu a kusa da mu me zai hana a tambaye su ajiyar da suke yi don mu ma sai mu kwaikwai sai mu dora ana aka naɗa delegate da shugaban kwamiti da sakatare da liman da wane haka dai aka naɗa delegate na mutum biyar aka ji aka samu kwamitin wancan masallaci ce to kunji kunji abin da ke tahe da mu amma ba a faɗi musu abin da aka yanka ba mun san ku kuna ma ladanan ku da limamai dan alawus haka ba dai albashi ba ne dan alawus zai da ake bi ne muke so mu ma masallacinmu da muka gina za mu kwaikwayi irin wannan muke neman shawara ta ya kamata mu fara shugaban kwamiti ya ce E to wannan yana da kyau amma shawar da muke ba ku in za ku fara to ku fara kaɗan kada ku cika musu kuɗi kada ku cika musu kuɗi ku fara kaɗan saboda mu ma nan kaɗan muka fara a hankali da abin da yake faruwa duk shekara ana ɗanyi musu ƙari ne in shekara sai a ɗan ƙara wata shekara ya dan ƙara ƙarawa da kuka fara kaɗan za a dinga yin sama sama har illa ma sha Allah da haka nake ba ku shawara ko tun da farko ne ku fara kamar da munan muka fara da farko dai shi liman a rika bashi dubu saba'in ladan kuma dubu hamsin <laughs> in Allah ya kai wa baɗi liman sai ya kai tamanin mu da haka muka fara <laughs> gane wannan ko to ai fa sai shi ilimi aka taso ko da wajen jama'a ba ayo daga cikin kwamiti ya watsi magana da aka bari kenan Allah ya kyauta a gani to za a kalla an tsare ma liman an tsare ma liman duk wata za a ba shi dubu saba'in kai hamsin ma ai kaga ko in Allah ya so duk sallah za a ga ya zo da wuri ba sai an dinga jiran shi ba a gani ladan an ce an tsare mai dubu arba'in ko dubu hamsin duk wata za a bashi a gani a shi haga in ya san cewa in hube iya ba za a canza wani to zai daure ya tafi ya koyo <laughs> shi ne kwarai kuma ne ta amsar ba haka abin da ke sai ma a ta zargin limatin ko an kira sallah bai zo ba dole kuke bashi sallan na an yi ba ya fi kula da ne babu inda aka ce sallan liman ta fi ta mamu yawan lada ka gani ba illa ka ce sanin ta yanda kowane mamu zai sami irin wannan lada shi ma liman irin wannan ladan zai samu ashe in ya koma san ya zama mamu irin ladan dai ne zai samu ya tsira da ladan wanda da je muku limanci ba ka gani ai ta tsangwama shi a ce ya ki zuwa ya yi kaza ka gani kuma da ya sake sabuwar riga an daga kallon shi kenan mala ya kwanta kan kuɗi an ja kaya <laughs> ka gani Allah ya kyauta kuma ya shiga gaba ya ce Allah akbar kuma a ja sahu baya yake an gani Allah ya kyauta na'am na hadarin na gaba na'am duk ta shafi tamamu kwarai kuwa <laughs> akwai wani bawa Allah Allah ya gafarta mai masallacin da yake sallah da an ce liman ya rafkan nuwa da zai cewa kowa kuma ana sallami ya ce ya ɗau roba sai ya bi layi layi sai kowa zuba a ce ya aka ce wani bawan Allah ne can za a taimaka mawa sai fidda waɗansu mutane ma waɗanda ya san su sai bi su kuma ce kaiwa da kawo kaza kaiwa da kawo kaza duk an gama kammalawa sai ya zaga sai ya bi liman gida ba anan yake ba shi ba sai ya bi liman gida ce wannan a ɗanyi ce wani <laughs> wannan tsari ya fahimci abin da ya sa liman ya ramkan wannan kila magana ce fa dai <laughs> sai gani ko to sai ya tashi ya bi mutane ko kuma ya tsintsinci in su mutane ce ku zo kai kawo kaza kai kawo kaza kai sai a gaggada a samu liman gida liman bai san yadda aka yi ba haka <laughs> ne Allah ya taimake mu amma jira mana eh mm kwarai sai a ce mai dariya eh kila liman bai ce fa ne ba kaga yadda ya mana wannan sallah ta yau kuma iya kan magana kenan ka gani ko babu kuma inda za a yi sallah a yi ne a ce cikin sallolin nan na yi ne guda biyar a ce bai zo biyu ba ko kullum bai zuwa biyu an daga korafi kenan ko yana zuwa a makare amma cikin mamun wani sai a kwana biyu ma bai zo masallacin ba a gani ko amma shi bai a damu ba a gani kasuwa zai yi ko noma zai yi ko wani abu zai yi ya daddage ya sai riga a daga kallon shi ana ce hmm, an kwanta kan kuɗi an gani wannan ko an ja kaya ne ma mala an ja kaya ya manta da mu in ka ga arshi shige mai da su ake yi wata hanya ni ma yi min hanya an kai inda ya kai wai ba ya karantar da ni ba a'a ya min hanya inda yake dan tsakulo wannan ni ma kai sunana a daga ba Allah ya kyauta duk kuskuren namu ne eh, wallahi namu ne mai kokarin gyarawa addini ba wasa bane ku kalli abokanan zaman mu duk inda kaga church duk inda ka ga coci to wallahi fasto da cocin nan albashi ke gare cikakke har da ban banda albashi da alawun. in ma wani gari ne kamar irin nan suke kawo masu daga wani guri har gida sai an gina mai da wuya haka coci ba gidan fasto in ma ba a gina mai gida sai an kama mai haya sai an sai mai mota a gani sai an sai mishi mota da zai sauran irin waɗannan ababe ga albashi cikakke kuma har da alawu. haka duk inda ka ga wani fasto yana da wannan masalatai ba haka suke haka ba haka bane ba Allah ya kyauta Allah ya ba mu dacewa Allah ya gyara halayenmu ana cewa za a yi mana gyara wai mu limaman juma'a to Allah ya a gyara ba falle ya ce wasu ɗan shekaru tun da suka wuce an ce za a yi mana albashi limaman juma'a za a yi mata albashi sai ga ka fiyar dubu uku uku a wata <laughs> hake ne wannan gwamnati ya ce mata zo aka dan gyara amma da dubu uku uku ake ba mu hake ne Allah ya kyauta to ka gani ba mun ga mu a kin idan na kamsa salawat hake ne Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon gyarawa اللهم ربنا أتوا فوسنا تكواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قد تقبل منا إنك أنت الغفور